Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Laraba 24 ga watan Maris da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa kan yadda ake samun karuwar hararen 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira da haramta amfani da wasu nau'ukan bindigogi da ake amfani da su wajen kai hare-hare a duk faɗin ƙasar. Ƙasashen yammacin duniya sun saka wa wasu jami'an China sabbin takunkumai saboda hannu da suke da shi a tsare dabban musulmai 'yan kabilar wiga kanan labaran kenan ma'aikatan majalisun dokokin tarayyar najeriya sun tsunduma yajin aiki karan farko ko menene dalili yanzu shekaru biyu da suka wuce an gyara tsarin kundin mulki akan cewa su majalisosi a yadda dama demokradiyya take za su zamna a 'yancin kansu komansu zai zo daga ainihin arzikin ƙasa to amma gwamnonin kuma sun yi buris da wannan umarni yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar tsaro da ta hada da garkuwa da jama'a a najeriya wata da ta fuskanci wannan lamari har sau uku cikin watanni tara ta bayyana abin da ya fita da mata hankali wani abun tausayi da ya dame ni a ciki shine a cikin waɗanda suka kidnapping na goma nan har muka zauna da su kwanaki a kan duwatsu ɗayansu graduate ne ya gama digirin shi ya karanta abin kirki da zai taimake shi Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a Assalamu alaikum. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan jin ƙai na shirin gudanar da bincike kan irin halin kakanikayi da al'ummar yankin tawa na jamhuriyar Nijar suka shiga a cewar mai magana da yawon majalisar Farhan Haq. kakakin ya ce sabbin bayanan da suka samu kan harin na ranar lahadi daga yankin na jihar tawa sun nuna cewa adadin waɗanda suka mutu a hararen ya kai 137 yayin wani taron manema labarai a hedkwatar majalisar ta ɗinkin duniya a jiya talata kamar yadda wakilin murya amurka margaret bashir tarwaito farhan haq ya ce majalisar ta lura da yadda har-haren ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke ci gaba da ƙaruwa a yankunan talabiyar da tawa ya kara da cewa tun daga watan janairu an kashe akalla fararen hula 290 a hari daban-daban adadin da ya ce ya haura yawan mutanen da aka kashe a cikin shekarar 2020 kadai hakan ya sa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta unhcr ke shirin kai dauki ga mutanen da hare-haren suka shafa hukumar ta kara da cewa niger burkina faso da mali da ke yankin sahel sun kasance ɗaya daga cikin yankuna da ake ganin saurin karuwar mutanen da aka raba da muhallansa a duniya inda ƙididdiga ta nuna cewa a yanzu haka akwai 'yan gudun hijira miliyan uku da suka fice daga gidajensu a cikin ƙasashensu farhan haq ya kuma ce babu shakka batun tallafa wa dakarun ƙasashen yankin sahel su biyar na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da ake dubawa shugaban amurka joe biden ya yi kira da a haramta amfani da wasu nau'ukan bindigogi da ake amfani da su wajen kai hare-hare a duk faɗin ƙasar kiran shugaban na zuwa ne yayin da kasar ke cikin jimamin mutuwar wasu mutane goma da wani dan bindiga ya harbe har lahira a bolda da ke jihar colorado cikin su har da dan sanda daya yayin da yake magana daga fadar white house biden ya ce baya so ya jira ko da tsawon minti ɗaya ne ballantana sa'a guda wajen ɗaukan matakan da za su dace don tsare rayuka yana mai kira ga 'yan majalisar dokokin kasa da su ɗauki matakan da suka dace biden ya ce akwai damar da za a iya haramta amfani da ire-iren waɗannan bindigogi inda ya kara da cewa ya taba aiki akan wata doka a lokacin yana sanata da shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar ya kuma kara yin kira ga majalisar dattawa da ta bi sawun takwarar aikin ta wakilai wajen amincewa da dokar da ta tanadi gudanar da bincike akan duk wanda ya je sayan bindiga masu taimakawa alkalai sha biyu da wasu mutum uku da za a yi madadi da su sun yi zama na farko wajen sauraron karar da aka shigar akan derek chauvin tsohon dan sandan da ake zargi da yin sanadin mutuwar bakar fatan nan george floyd a hannun 'yan sanda a watan mayun bara a dai ranar litinin mai zuwa ake sa ran za a fara sauraron muhawarar sharar fage da jin bahasi a wannan kara wacce za ta ɗauki hankalin jama'a wacce har ila yau mai yiwa a kwashe wata guda ana yin ta dan shekara biyar chauvin wanda farar fata ne ya ce ba shi da laifi a tuhume-tuhumen da ake masa kan mutuwar ta george floyd mai shekara arba'in da shida. idan kuma har aka same shi da laifi zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru da dama shi dai chauvin ya ce ya bi irin horon da aka musu ne a matsayinsa na 'yan sanda wajen kama floyd inda ya danne wuyansa da gwiwa har kusan tsawon minti tara to kada a yi nisa nan gaba kaɗan mama zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya To amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonin namu a Najeriya inda kungiyar ma'aikatan majalisun dokokin jihohin ƙasar suka soma yajin aiki kan abin da suka kira rashin samun 'yancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin ƙasar da ba su kudaden gudanarwa kai tsaye kamar yadda doka ta ayyana. Ga wakilinmu Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoton. tun shekaru biyu da suka gabata ne dai majalisun wakilan tarayyar najeriya suka aiwatar da wani doka na cewa dukkanin majalisun dokokin kasar su zama masu cin gashin kansu amma kusan dukkanin gwamnonin da ke kasar ba su so mu aiwatar da wannan doka ba na zai ziyarci majalisar dokokin jihar borno inda ta da dukkanin kofofin shiga majalisar a kulle sai kawai jami'an tsaro da ke gadin ginin majalisar gwamnati garba dai shine mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan da ke aiki a majalisar dokokin tarayyar najeriya da kuma ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda ya shaida min dalilansu na tsunduma cikin wannan yajin aikin. Yanzu shekaru biyu da suka wuce an gyara tsarin kundin Najeriya kundin mulki akan cewa su majalisosi a yadda dama demokradiyya take za su zamna a 'yancin kansu komansu zai zo daga ainihin arzikin ƙasa. To amma gwamnonin kuma sun yi buris da wannan umarni ana maganan 10 wanda shi shugaban kasa ya yi wannan ko ba shi wannan abun ya kamata a ce dama tuntuni ana amfani da shi a su gwamnoni me ya su ba wai kowa suka fi ilimi a kasan nan ba ba kowa suka fi martaba a kasan nan ba ba kowa suka kawai Allah ya sa an zabe su to ya kamata kuma wannan dokan da ya zabe su shi ya kamata su ma su respecting su bi doka domin su ma zaman su na gwamnan don constitution din ne wani yancin kai ne kuke nema wanda ba ba ku ba yanzu yanci shine yancin a ce kudaden duk majalisoci yana zuwa zuwa daga ainihin ah, asusun tarayya ba sai ya bi hannun gwamnoni ba shi ne abin da muke bukata to kuna ganin kamar an yabi ta wajen gwamnoni kamar akwai abin da ake yi wadda ba daidai bane eh to ko kai ma yanzu an ce abin ka an musayin ya zo hannu wani naka ya akwai wata tambaya ma kenan me yasa ba za baka ba sai ya zo sai ya bi ta hannu wani me yasa sai da dan aike to ku rufe majalisa yanzu ba aiki har tsawon wani lokaci eh mu ba mu sani ba don an ce indefinite ko da shike ban wato har illa masha illa masha Allah yawwa. wannan Audu shi ne shugaban hukumar da ke kula da aikin majalisar da kuma ya jawo hankulan gwamnatin da ma'aikatar kamar haka ma'aikata ne wanda kuma ba tare da su ba majalisar ba zai aiki yadda ya kamata ba kuma su din kuma tunda sun tafi yajin aiki dole ne akwai inda kuma wato za a samu gazawa a dalilin ba su nan din ina kira ga kungiyan da kuma gwamnati su zauna su sasanta tsakanin su a bi abin da ya kamata kasan akwai a cikin kundin tsarin mulkin akwai sashi na gashin kai wanda kuma suke nema yanzu din a aikatar da wannan sashi wannan yajin aiki dai ya mai da al'amuran majalisun sun tsaya ce haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida baban Yakubu, kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka na so ta farfado da dangantakarta musamman da kawayenta na kungiyar tsaro ta NATO. yayin da yake kara nuna yadda gwamnatin Biden ta himmatu wajen jaddada kawancenta da kungiyar. Blinken ya faɗa manema labarai hakan ne a Brussels gabanin wata ganawa da yi da sakatare janar ɗin kungiyar ta NATO John Stoltenberg. A ranar Alhamis shugaba Joe Biden yake sa ran zai yi wata ganawa ta yanar gizo da shugabannin kungiyar tarayyar Turai. a cewar wani jami'in kungiyar ta EU wanda hakan wata alama ce da ke nuna yadda Amurka ta ɗauki kungiyar ta NATO da muhimmanci. kasashen yammacin duniya sun saka wasu jami'an china sabbin takunkumai a wannan mako waɗanda ake zargin suna da hannu a tsara dubban musulmai 'yan kabilar wiga wannan wani mataki ne da ke nuna irin taron dangin da aka yi wa beijing don tirsasa ta kan yadda take take haƙƙin bil'adama ƙungiyar tarayyar turai ta saka takunkuman ne akan wasu jami'an gwamnatin kwaminisanci ta china su hudu a xinjiang ciki hadda babban daraktan tsaro da wani kamfani matakin da suma ma burtaniya da canada suka ɗauka daga baya wannan shine karan farko da kungiyar ta eu ta saka takunkumi a kan china tun bayan haramcin sayan makamai da aka saka mata bayan kisan gillan tiananmen da aka yi a shekarar 1989 ita ma amurka ta saka waɗannan mutane hudu a cikin takunkumanta waɗanda a baya ba sa ciki takunkuman sun hada da haramcin yin tafiye-tafiye da kuma rufe asusun bankunansu. su yau a gaida Mahmud Lalo da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa Najeriya inda masu garkuwa da mutane suke ci gaba da addabar al'umma. a mu da wata da ta fuskanci wannan matsala har su uku cikin watanni tara wadda za mu saya sunanta bisa dalilin tsaro ta bayyana takaicin ganin yadda hukumomi suka gaza shawo kan wannan matsala ga yadda lamarin ya kasance a lokacin da aka yi garkuwa da ita karan farko. ya faru ne wata rana muna cikin barci kawai da dare sai ga harbin bindiga tun da muna da makwabta muna tunani ina kuma daga ina harbin bindiga ya fito aka harba aka harba muka tashi barci aka muka fara neman daga ina yake sai mun ga abin ma a get namu ne ana buga gate da duwatsu manya-manya domin a bude mun bude kofa ba mu bude kofa ba dai muna kan shirin yaya za mu yi domin ba mu taba samun wannan lamarin ba kafin mu yi magana sun riga sun fasa kofa sun hau katanga sun fasa kofa kuma wannan kidnap na farin mu mutane goma ne suka zo sun fasa kofan gida sun shiga ciki har bedroom bayan da muka fita ma daga cikin gida sun so su shiga wani gidan amma wani abu guda da na tun da na gane cewa su kidnappers ne da da fari sun ce rakiya zan yi musu to ina ce rakiya ce ta an robas kawai domin sun riga sun karba duk kudi da muke da shi a gida sun tattara abinci da akwai da su drinks sun kwashi kayan sha daga fridge da ko ina to ina ce ko an robas ne sun ce zan musu rakiya amma in sa canvas to cewa nike rakiya ta garkuwa ne kara ce mun fita akwai mutane su samu su boye a bayana ashe kidnappers ne da muka fita gate sai suka ce su kidnappers ne kudi suke nema kar in yi wani ihu kada ce zan gudu ko wani abu na tafi muka ba su kudin da suke so za su sako ni to muka fito bayan gidan namu sai suka ce za su je shiga wani gida su dauki wani watakila suka samu mutane biyu sa'an su zai fi yawa wani abu da na yi da ban san daga ina wannan karfin zuciyan ya fito min ba shine sai na ce ba za su shiga ba na ce babu dalilin shiga wani gida tunda sun ce gidanmu suka zo to su tafi da ni kawai ba za su shiga wani gida kuma ba lokacin da suka kama ni da fari wai za su shiga wani gida aka sai da ni na ce ba za su shiga wani gida ba dan su ya mare ni ya ce don me yasa baki na a cikin maganar su su suna shawaran shiga wani gida na ce masu a ah, ai yanzu tim namu ya zama daya tun da sun dauke ni a gida sun ce sun kidnap na tafiyan mu tare da su don haka gundan rika ba su shawara shine dayan su ya ce to ashe zan iya zama informant nasu cewa ni ma zan iya ta ba da sunan mutane kana za su sake ni ba za a karbi kokobo a hannuna ba sai su bani lamba da zan ta gaya musu wani gida da wani gida za su je in gaya musu duk labarin mutanen kana mun zama tim daya kin yi batun cewa a lokacin da suka kama kinan cikin yan kwanakin nan kin yi ta ba su shawarwari E, sosai na ba su shawarwari wani abun tausayi da ya dame ni a ciki shine a cikin waɗanda suka yi kidnafin na goma nan har muka zauna da su kwanaki a kan duwatsu su graduate ne ya gama digirin shi ya karanta abin kirki da zai taimake shi wani lokacin ma ina gani kamar karyan shi na ce kai karyanka don mai za ka yi digiri ka shiga wannan aiki ya ce wai bai samu aiki ba ne kuma inda ya gaya min ya yi rubuta applications ya nuna cewa gaskiya ne yana da digirin don haka ne sun sa kai ne kawai domin sun ga hanya ce ta samun kudi to kina ganin ya ne za a yi a shawo kan wannan lamarin ina ga gwamnatin najeriya ne za ta yi tsayin daka a najeriya mutane na da yawa da basu da abin biyan bukata muna wani anguwa ne da muna ganin mutane na wahala sosai ko mutum yana aiki ma kudin shi bai ishe shi komai ba don haka ne a cikin anguwa sai a samu masu bada wannan informant da ake cewa idan mutum yana aiki kudin shi a ce minimum wage wato kasan kudin da zai samu dubu arba'in in yayi yawa kana biyan shinkafa dubu talatin da biyu buhu kuma wani buhu daya a wata biyu an cinye ga sauran biyan bukatu mutane ba su da shi to ban san me gwamnati za ta yi ba sai an samu wani gwamnati mai ji da jama'a na san muna da arzikin a najeriya da zai iya taimako ya bude hanya sosai domin wannan saurayi da ya ce min ya yi karatun digiri amma bai samu aiki ba shekara nawa ya ce shi yana lura da yan uwan shi to shi ya ce min ma idan ya samu miliyon biyu a kidnap nan ya daina yi kenan domin zai iya biyan sauran kannin shi su yi makaranta zuwa wani wuri to idan gwamnatinmu sun yarda sun ɗauki wani abu na taimakawa zai taimaka ana taimakawa a gwamnati sai dai ana taimakon gefe-gefe waɗansu ba su ma taɓa sanin wai gwamnati na taimako ba sai dai mu ji an kashe biliyon kaza an taimaki mutane kaza da shi amma ba a sarrafa yadda za a yi taimakon kowa ya samu cewan an biya bukata ba da an bi ta makarantu ta wahalan biya idan an ce magana muhalli na nasu asibiti da sauransu shi ma wahala waɗansu su yi ciwo su kwanta su mutu a gida to damuwa ne ya yi yawa ya taru ma jama'a da kowa ma yana so idan sai da na kwaɓe su da suka ce min wai zan iya zama informant nasu na ce bayan da za a iya sun ganni sun ga kamar zan iya mugun halin nan amma haka ne suke gaya ma mutane waɗansu kuma sai su shiga su fara ba da sunaye kawai sai najeriya ya biya rikice gaba daya wata 'yan najeriya da aka yi garkuwa da ita da mai gidanta har sau uku da neman kuɗin fansa har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna watso shirye-shiryen akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 Kuna kuma ya saurara mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wata siyasa na kokarin shiga a sha'anin yaƙi da ƙalubalen tsaro a jihar Zamfara. A yayin da gwamnatin jihar ta soki lamirin wasu dokokin yaƙi da matsalar tsaro da gwamnatin tarayya ta kafa. Jama'a Assalamu alaikum. Idan za a iya tunawa biyo bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta garin Jangebe su 279 da 'yan bindiga suka yi a jihar Zamfara a wani farmaki da suka kai a makarantar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana wasu dokoki a jihar ta Zamfara. da suka hada da umarnin kashe duk wanda aka gani da bindigar AK-47 ba bisa ka'ida ba da haramta shawagin jiragen sama da kuma dakatar da ayyukan haƙar ma'adinai musamman zinari a jihar. To sai dai da alama biyu daga cikin dokokin wato haramta zirga-zirgar jirage da dakatar da haƙar ma'adinai ba su sami karɓuwa ga gwamnatin jihar ba har ma da sarakunan jihar. 'Yan kwanaki bayan ba da sanarwar umarnin na shugaban ƙasa. an ruwaito majalisar dokokin jihar ta zamfara tana sukan lamirin dokokin biyu tare da bayyana rashin jin daɗinsu a kan kafa su haka shi ma gwamnan jihar ta zamfara muhammad bello matawalle ya faɗa a wasu jawabai cewa dokokin biyu tamkar wani tarnaki ne ga ci gaban jihar wadda jama'ar ta da dama suka dogara ga sana'ar ta haƙo zinari a zaman hanyar samun abinci. Because we have no record sarkin zamfara anka alhaji attahiru ahmad kenan wanda kuma shine shugaban majalisar sarautu ta jihar ta zamfara yake jawabi tare da aika sako zuwa ga shugaban kasa a lokacin da sababbin manyan hafsoshin tsaron najeriya suka kai ziyara a jihar inda ya ce dokar shugaban kasa ta hana sauka da tashin jirage a jihar zai yanke hada-hada da jihar mai arzikin ma'adanin zinari domin a cewarsa babu alaƙa tsakanin haƙo ma'adinai da kuma ayyukan 'yan bindiga a jihar. Sarkin zamfaran anka ya ce idan ana zancen ƙalubalen tsaro da akwai jihohin da suka zarta jihar ta zamfara amma ba a hana musu zirga-zirgar jiragen sama ba sai jihar ta zamfara da ko filin jirgin sama ba ta da shi. sai dai a ra'ayin mai fashin baki a kan lamuran tsaro squadron leader aminu bala mai ritaya akwai kwararan dalilai da suka sa gwamnatin tarayya daukar matakan ko da kuwa ba su bayyana ga al'umma ba shi shugaban kasa kayan shi faɗi magana sai ya tabbatar cewa ya samu bayani daga ainihin jami'an tsaro waɗanda hakkin su ne su duba su gani shi menene matsala to hakan da ya faru yana ganin ya samu bayani ya gare su kuma gamsassan bayani wanda ya sa shi ya ga cewa lallai idan ana son a ciwo kan wannan matsala to a tsaya a duba kyakkyawan dubi a duba a ga cewa shi ya matsala to kuma ga nasu gani ina ganin suna da tabbacin cewa ana zuwa ne da jirage ana kawo makamai kuma ana amfani da shi zinarin da aka haƙowa ana biyan waɗannan makamai to ganau fahimta kenan saboda haka ga su kuma da gamna da shi shugabannin sarakunan zamfara su ga nasu gani ba wannan abun ba ne amma dai da ganin haka ni na tafi da cewa shugaban zaka shi aikata wannan abu to na tafi da cewa ya gamsu da abubuwan da jami'an tsaro suka bashi su gare su a hakikanin gaskiya ba su da irin wannan abin sai dai su ce sun dogara ne ga kawai talakawan su ba su labari ito eh baka ganin kamar a su suke cikin talakawa musamman shi sarki wanda ya kore shi na cikin talakawa shi kuma watakila ya fi sanin halin da suke ciki fiye da kowa to shi sarki yana jami'an tsaro tsaro ne sannan mutane ma da annan waɗanda ka shiga har cikin waɗannan wuraren su gano shi yana da waɗanda ka zuwa su bashi labari wuri ne wanda har yanzu maganan muke magana cewa manoma waɗanda suke a tsaukan waɗannan wuraren ma shi na jin tsoron masu shiga su ta yi wa'annan dukkan domin su zo su noman gonakinsu to wannan abu ya sama manoman su tsaya gida ba sa sun hita ko kana gida ana zuwa iska to ina har zai samu wani kwaran bayani wanda wasu za su bashi na asiri wanda za su bashi game da wannan abin saboda haka abin da ke ɗauka shi ga nashi gani cewa a wannan abubuwan ba gaskiya ba ne amma hakikanin gwamnati hakikanin gaskiya kayan shugaban kasa har shi wannan abu shi na da bayani wanda yake gamsashe. Bashir Muhammad Acida malami ne a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. kuma ɗaya daga cikin masana da suka gudanar da bincike-bincike a kan ƙalubalen tsaro a jihar ta zamfara yana ganin lamarin da akwai tunka da warwara yakan yiwu a cikin bayanan da suke samu akwai abubuwan da suka wannan ta'addanci da ke faruwa da mai ah, kila wagga harka ta gina azurfa ko zinari da kuma yawon jirage a jihar zamfara yanzu in za ka iya tunawa wannan dai ta'addanci da muka sani na garkuwa da mutane da kai farmaki ga jama'a da amshi dukiyoyinsu ah, za ka ce lallai ya yi asali ne a jihar zamfara kuma ko yanzu duk wanda za ga an ɗauko daga jihar katsina jihar niger ko jihar kaduna ko sokoto za ga mafi yawa cikin dazukan da ke jihar zamfara ake kawo shi wato ta zama wata oya da matattara ta wa'annan masu wannan ta'addanci to kuma mutane da yawa suna bada bayanai akan abin da ya shahi makaman da suke ganin ah, waɗannan 'yan ta'addan suna ɗauke da su ba makamai na wanda aka ganin cewa gaskiya kila mai yiwuwa ana shigowa da su ta mota ko ta jirage ko ta mashin ba ko kuma saboda ƙasa za ga abubuwan sun waya daga wani bangare zuwa wani bangare ko kuma shigowa da su ta ƙasa ta bordin ƙasa na ƙasa to mutane da suna ta alakanta kawo inda makaman da jiragen sama da kuma rura wutar tashin hankalin kamar yadda muka sani muka gani duk kasashen da allah ya ba arziki irin wannan na zinari ko tagulla ko kuma abin da ya shahi eh, diamond da sauransu za ka iskuca ba a bari su zauna lahiya saboda eh, wannan shi zai ba dama ga waɗanda ke wa'annan harkokin su ci su ba babbaka su baje kolin su su yi sun haka dama wannan shi ne ga irin ɗan karamin binciken da mun kai amma ita ga abin da ya shahi gwamnatin tarayya da kuma tsaro suna da abubuwan da ma sun fi wa'annan mai yiwuwa su a nasu gani suna ma iya ganin fiye da haka kila suna tsammanin cewa ma waɗannan kuɗin da ake samu ta hanyar gwalagwalai sauransu ana amfani da su wajen rura wutar wannan tashin hankali a wannan bangare na kasa. kuma akwai abin akwai ban mamaki don in kana diba kwana kusan so biyu gwamnan na haduwa da shugaban kasa kamin shugaban ƙasa hidda wannan bayanin ko kuma obishin ta hidda wannan bayanin kuma a cikin bayanan da shi gwamnan ya fi sowa an kitso yana cewa shi duk matakin da gwamnatin ta za ta ɗauka inda zai kawo zaman lafiya a jihar zamfara to shi yana goyon bayan wannan matakin to amma a dawo daga baya majalisar jiha ko kuma wasu sarakuna su ba da wani bayani wanda ya saba ma wannan to ya nuna wannan abin ana tunka da walwala a jihar sannan kuma wannan abu yana ƙara bayyana wani shakku da mutane suke da shi ga cewa wasu manya a jihar da kuma arewacin najeriya suna da hannu ga abin da ke faruwa domin suna cin ribar waɗannan abubuwan da ke faruwa ala kulle halin dai ban san uhanar da sarki ko gwamnati zai yi ba da jirage in suna tashi saman iskan zamfara don bai tsammanin kila yana da guda ba ko biyu wanda yake sauka da shi a ciki ba balantana ce kila akwai takura ga rayuwarsa ko wani abu ban san karuwar da sarki zai yi ba in ba kan wani gare shi na gidan zinare ba ya tsere na zinare na a ke shi rayuwar mutane in eh, ana ganin wannan ita ce mafitar to gwamnatin tarayya an sha kuwa ana faɗin cewa abubuwan da suke yi ba daidai ba ne to sun ta gwada abubuwa da ya kila ba su yi aiki ba to ba mu ba su dama su gwada wannan mu gani mai yiwuwa kila akwai abin da sun ga hango wanda mun ba mu hango shi ba. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cuba Hero ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Tuwa gada na Sanyin na kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin da ke gudanar da ayyukan jin ƙai na shirin gudanar da bincike kan irin halin kakanikayi da al'ummar yankin tawa na jamhuriyar nijar suka shiga a cewar mai magana da yawon majalisar farhan haq kakakin ya ce sabbin bayanan da suka samu kan harin na ranar lahadi daga yankin na jihar tawa sun nuna cewa adadin waɗanda suka mutu a hararen ya kai 137 yayin wani taron manema labarai a hedkwatar majalisar ta ɗinkin duniya a jiya talata kamar yadda wakilin murya amurka margaret bashir tarwaito farhan haq ya ce majalisar ta lura da yadda har-haren kungiyoyi masu ɗauke da makamai suke ci gaba da karuwa a yankunan talabiyar da tawa shugaban amurka joe biden ya yi kira da a haramta amfani da wasu nau'ukan bindigogi da ake amfani da su wajen kai hare-hare a duk faɗin ƙasar. kiran shugaban na zuwa ne yayin da kasar ke cikin jimamin mutuwar wasu mutane goma da wani dan bindiga ya harbe har lahira a boulder da ke jihar colorado cikin su har da dan sanda daya yayin da yake magana daga fadar white house biden ya ce baya so ya jira ko da tsawon minti ɗaya ne ballantana sa'a guda wajen ɗaukan matakan da za su dace don tsare rayuka masu taimakawa alkalai sha biyu da wasu mutum uku da za a yi madadi da su sun yi zama na farko wajen sauraron karar da aka shigar akan derek chauvin tsohon dan sandan da ake zargi da yin sanadin mutuwar bakar fatan nan george floyd a hannun 'yan sanda a watan mayun bara a dai ranar litinin mai zuwa ake sa ran za a fara sauraron muhawarar sharar fage da jin bahasi a wannan kara wacce za ta ɗauki hankalin jama'a wacce har ila yau mai yiwa a kwashe wata guda ana yin ta dan shekara 45 Chauvin wanda farar fata ne ya ce ba shi da laifi a tuhume da ake masa kan mutuwar ta George Floyd mai shekara 46. To masu saurare da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokacin sai ku tare mu nan da sa'a ɗaya da rabi domin jin shirin mu na hantsi. Lokacin da Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli shirin da ke gayyata ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu sauraro ido a wannan fanni. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kariya shafinmu na intanet VOA Hausa. com ko kuma yin muhawara ko bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman mamun lalo da ya karanto labarai da hero daidai da ta sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.